Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma su a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com. saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba sha uku, ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke na cewar hukumar yaƙi da zarmiya ta EFCC ba ta da hurumin bincike ko gurfanar da alƙalan da suke kan aiki. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku. game da baiwa alkalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya ta efcc bayan da alkalin wata kotun ya ɗaukaka ƙara ya ce hukumar ba ta da hurumin bincike ko gurfanar da wani alkali a gaban kotu in dai har yana aiki lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa za mu kawo muku labarin wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Laraba Amurka ta tashi da wata girgizar siyasa bayan da ɗan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe zaben kujerar ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Alabama. Karan farko kenan cikin shekaru da dama da wani mai neman takarar kujerar majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ya gaza samun nasara a jihar Alabama, jihar da aka sani a zaman ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya. Sakamakon wannan zaben babban abin turne da alkiblar shugaban Amurka Donald Trump wanda ya so a zaɓi ɗan jam'iyyar Republican Roy Moore. Alkali a kotun kolin jihar wanda sau biyu ana korarsa daga kan wannan kujerar asabar da gazabin hukunce-hukuncen kotun tarayya. Daga nan kuma ya fuskanci zarge-zargen yin lalata da mata shekaru arba'in da suka wuce. A lokacin da matan ke ƙasa da shekaru goma sha takwas shi kuma yana da shekaru talatin da wani abu. Trump ya yi wa Jones murna, amma ya yi ikirarin cewa dama ya san Mo ba zai kai labari ba, saboda yana da tarin abubuwan da za su hana shi samun nasara. Wannan tamkar jiwa kai rauni ne a fagen siyasa ga Trump, wanda watanni goma sha uku da suka wuce ya yi nasara a jihar Alabama, da rata kashe 28 cikin 100 a lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa. A yau Laraba shugabannin yawancin kasashen musulmi da suka tattaru a birnin Istanbul sun yi Allah wadai da matakin da shugaba Trump na Amurka ya ɗauka na amincewa da birnin Kudus a zaman babban birnin Isra'ila a matsayin wanda ya saba doka. Taron na zuwa ne yayin da ake ci gaba da ɗauki ba daɗi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da yi akan matakin daga asasa daban-daban. daga sassa daban-daban. Ana yin wannan taron ne a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashen musulmi mai wakilai hamsin da bakwai wacce ake kira da OIC a takaice. Ƙasar Turkiyya ita ce take shugabantar ƙungiyar da a yanzu haka, kuma shugaba Rajab Tayyip Erdogan ne ya kira taron na gaggawa. Erdogan ya faɗa wa shugabannin da suka taru a farkon taron yau Laraba cewa na kira ga kasashen da suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kamanta gaskiya su amince birnin Kudus da aka mamaye shine babban birnin Falasɗinawa. Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas da Sarki Abdallah na biyu na Jordan da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev da shugaban Bangladesh Abdulhamid da shugaban Iran Hassan Rouhani na cikin shugabannin da za su halarci wannan taron. Masar da Saudi Arabia tare tare da wasu kasashe 23 za su halarci taron amma a matakin ministocin harkokin waje. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar ƙarƙashin jiragen ƙasa da ke birnin New York baya da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda. Manirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar Akayad Ulla da iyayenta a wani bangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ulla ɗan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu. Kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da ƙararraki na tarayya suka tuhume shi da laifuffukan ta'addanci. Hukumomi sun ce farmakin da maharan ɗan ƙasar Bangladesh ya kai na yin koyi ne da ƙungiyar ISIS. Zarge-zargen da ake yi mashi sun hada da tada bom a wurin taruwar jama'a da kuma yin amfani da mummunan makami. Hukuncin duk waɗannan zarge-zargen zai iya kasancewa ɗaurin rai a gidan kasu. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen Turai na ɗaukar matakan hana baƙi 'yanci ranar tsallake Bahar Rum daga Libya, abin da ya sa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin da cin zarafi. a wani rahoto da ta bayar jiya talata kungiyar ta amnesty international ta ce gwamnatocin kasashen turai suna da hannu a wannan lamari saboda suna ba hukumar sa ido a kan baki marasa takardu ta libya goyon baya suna kuma horar da dogarawan teku tare da basu kayayyaki da kulla yarjejeniyoyi da hukumomin yankuna da kuma kungiyoyin tsagera akan su yi kokarin hana fasa jama'a Dubban baƙi 'yan gudun hijira da suka makale a Libya yanzu sai yadda hukumomin ƙasar da 'yan bindiga da ƙungiyoyin tsagera da masu fasa kwabri da suke kusan aiki tare don ribar da za su samu suka yi da su. Ana tsare ana tsare dubban baƙin har illa masha Allah a wasu cibiyoyi da suka cika makil inda ake gana masa azaba a cewar shugaban ƙungiyar ta Amnesty International na ƙasashen Turai John Dalhousen. Yawancin 'yan gudun hijirar daga Najeriya suke daga nan sai ƙasar Ivory Coast da kuma Bangladesh. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin alkalin wata kotun ɗaukaka ƙara ya ce hukumar yaƙi da zarmiya ba ta da hurumin gurfanar da alƙalai ko bincikensu a gaban shari'a. Nasiru Adam Hikaya na ɗauke da cikakken bayani. Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya a Lagos ta yanke hukuncin cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ba ta da horumin tuhumar alƙalan da ke kan aiki da duk wani zargi. Kotun ta yanke hukunci ne kan wata shari'a tsakanin alƙalin babban kotun tarayya Haidiyara Ganjiwa da ke kalubalantar hukumar yaƙi da cin hancin kan hararar alƙalai. Kotun ta ce EFCC za ta samu horumin tuhumar alkalan da hukumar shari'a wato NJC ta sallama ne daga aiki. EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ojeren ta yi watsi da hukuncin da bayyana aniyar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Ojeren a sanarwa ya ce kotun na neman kare alkalai ne daga laifuka kuma hukuncin ba zai yi tasiri ba. And all the looters, all the tips of the public fund must be exposed. Thank you very much. Thank you. Thank you. Kwanan nan da kansa mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Mago ya fito zanga-zangar yaƙi da cin hanci da alwashin sai dai ya rasa ransa a yaƙi da barayin biro. Ba ma gudun ba sani ba sabo ba ma gudun kowa duk wanda ya yi za a rike shi kuma a kwaco kuɗin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati kuma sannan su kuma a kai soje gaban hukuma. Imran Adam mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum ya yi magana kan hukuncin kotun. Kowa ya san Najeriya da take. Iya ka iya shari'a da zaka samu. Ba ka shakkan aje gaban alkali domin ka san cewa naira miliyan ka za ta iya kwata ka gaban alkali. Ba wai zargi ba ne a abu ne da ya faru. Yanzu akwai alkalin da kwanan da kan shi ya ritaya. Ana zarginsa da karɓan ko kuma neman cancin naira miliyan ɗari biyu. kawai wata kwata zo ta ce ai bai halasta ba ga hukumar hana ta'annuti ga tattalin arzikin ƙasa ta kama wani alkali da ke ci a yanzu wai sai ran da ita hukumar kula da alkalai ta ƙasa ta kore shi sannan efcc kuma ta je ta bi shi ta damke ya zama shirme kenan in ya kasance ita hukumar kula da alkalai ta kasa ta kore shi kenan ita kama ta kai tsaye kuma ta je ta kama shi ta mika ma yan sanda su kuma yan sanda su mika ma kotu kenan amma sai a ce wai a'a sai bayan da hukumar kula da alkalai ta kasa ta kore su sannan kuma a je a kama su dama an kore shi already dama laifi ne a kama shi kaga automatically dama za a kore shi ya nuna ka goyi bayan daukaka kara da efcc ke son yi kan wannan hukunci ai dole ne ma amma ba su haka ba sun ci amana yan najeriya an ka dauka kara zuwa ga kotun koli ita ƙara dawo da wannan kotun ma ta ƙara reviewing ta ƙara muraja'an wannan hukuncin da ta yi cewa akwai hauka a cikinsa gaba daya kuma wani alkalin da yanke wannan kuce shi ya kamata a ƙara dawo ma da wannan shari'a lalle ya ƙara bibiyan wannan abin da ya yi yayin da kotun ɗaukar ƙara ta Legas ta yanke wannan hukunci ta Abuja kuma ta mayar da shari'ar shugaban majalisar da ta Bukola Sarake ruwa da mai da zargi uku cikin goma sha takwas ga kotun ɗa'ar ma'aikata Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya rashin sanin ciwon kai a kulla iyaye kowa ya kama diyansa. Nasiru Adam El Hikaya, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne game da baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya. Amma kafin nan, mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Zaria wato jihar Kaduna wake magana daga Zaria. To sunana Musa da garin Kwangila Zaria gaisuwa da fata alheri a gare ka Kano. To Musa ina ansawa me zaka ce game da me ah, ra'ayin ka game da wannan batun? magana ni na goyi bayan a ah, EFCC da ke kokarin kai kara kotu domin gaskiyar magana a ah, in har bata kai karan nan ba kaga an daurewa alkalai ko waɗansu alkalai gindi domin su ji daɗin cin haƙi da rashawa tunda yanzu abin da ya zama a yanzu shine iya ka iya shagalin ka idan kana da kuɗi ba sai ka tsaya ka bata ma kanka lokaci ba ka ga alkali shi kenan an gama magana mm. shari'a ta kare to mm. gaskiyar magana shi yasa a mai girma buhari ma da lokacin da yake kamfen na yake kokarin cewa eh, zai gyara shari'a domin shari'ar nan su ne suka ta kawo na kaso a baya allah ta ala ya kama da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasanmu daga musa kwangila zaria su tashi lafiya To da Musa sai kuma mu tsallaka jihar Taraba wake magana daga Taraba. alaikum Adamu ne Aminu alaikum salam Adamu menene ra'ayinka game da wannan batun? Na ra'ayi na EFCC sun ɗaukaka tsara kawai. Alƙalai su suke kawo nakasa a cikin tafiyar Muhammadu Buhari. Mun muna roƙon Allah Allah ya taimaki magu. Allah. To madalla malam Adamu mun gode da wannan kira naka. Bari mu koma da jihar ta Kaduna daga a Najeriya. Wake magana daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na yau Suleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wa alaikum salam malam Suleiman Madaci. Menene ra'ayinka game da wannan batu? Gaskiya wannan batu mai abun bakin ciki, abun takaici, abun damuwa kuma wannan gaskiya talakan Najeriya dai sai dai addu'a kawai. wato ita kanta shari'a ya kamata mu lura wai suwa ne barayin najeriya mu kashi casa'in daga cikinsu da lauyoyi daga gansu duk barayi ne amma ba kowa ne ya fahimci haka ba saboda su ake amfani da su wajen kawo tarnaki wurin yaƙi da cin hanci da ah, shugaban kasa yake da sauran rake su to gaskiya wannan abun bakin ciki ne kuma muna kiran ɗan ƙasa na najeriya duk wanda zai kasance ɗan ƙasa ne na gari to ya ba da gudunmuwa wajen ganin an kawar da wannan bala'ira a cikin ƙasar nan. Hmm. To Madalla Suleiman Maɗaci mun gode da wannan kira naka. Sai kuma jihar Kaduna har ila yau muna cikinta. Wake magana? Nazir Ahmed Hausawa barka da yammaci. Barka ka dai. To sunana dai bai canza ba sunana Murtala ne kuma ina kiran daga garin Rigasa a tare tarayyar Najeriya. To Malam Murtala me ra'ayinka game da wannan batu? To ra'ayina gaskiya ko ta wanda bangare gaskiya an fara sa siyasa cikin al'amuran nan a ɗazu wani aboki na ke tambaya na yake ce mun ku kuna jami'ar apc kun ga shugaban majalisar dattawa ya ji ya gaisa da wanda ya ci zaɓe an fara ɗago masa wasu tume tume wannan siyasa ne na ce a'a ni a ra'ayina to mun muna ba duk wani wanda yake ma Buhari aiki shi fa Buhari ba ruwan shi da siyasa ko na jam'iyya kake yana mutunta kai kuma yana daraja kan su cira shi dan su daɗaɗa ma Buhari rai Murtala muka san shi shi ba ruwan shi Murtala, Malam Murtala muna magana ne akan baiwa alkalai kariya daga bincike na hukumar da na hukumar EFCC. haka eh, muke magana, menene ra'ayinka akan haka? Yana da kyau a basu kariya saboda kila mu mun yadda ma ba su kariya don su ne ma wanda in dai aka ba su kaya su iya hukunci na adalci ba su tsoron kowa kila ba su tunanin an ba ba su kariya wani zai iya bi ta wani guri ya musu wani shari ko ya cutar da su an an ba su kariya to kaga ba za a yi musu barazana Murtala Murtala kariya kariya da ake magana fa ana magana ne akan kariya ta idan sun yi laifi hukumar EFCC ba za ta iya kama su ba eto eh kaga ita hukumar e FCC kaga kwanaki mun ji anan ana dan cewa kamar ita ma akwai dan lum'a tare da ita to kaga kila yisa sa suke ga ba za su iya kama su ba su ma kila To bari mu tsallaka jihar Sokoto. To mun rasa na Sokoto amma bari mu je Kaduna. Wake magana daga Kaduna? A sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. Ibrahim Alarama me ra'ayinka ga wannan batu na baiwa alkalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya wato EFCC. To ni a gani na gaskiyar magana bai kamata a ce a ba waɗannan alkalai kariya ba ganin yadda suke da hannu dumu-dumu da ma taimaka masu laifi a kan cewa cin hanci da rashin wannan ya wanzu a najeriya kuma shugaba muhammadu buhari ya taɓa bayanin cewa shi fa matsalar shi kotuna ne da alkalai su ba da goyon baya da gudunmuwansu a kan ganin cewa an magance haka to kuma sai ya zo ya suya su shi kansu wannan dokan wannan bai dace ba kuma ina goyon bayan alkalin shi fcc da ya nuna cewa za a ɗauka ƙara domin mene a ƙara duba wannan hukunci da aka yi a kuma zartar da hukuncin da zai kasance shine adalci ga mutanen najeriya baki ɗaya. to madalla malam ibrahim bari mu tsallaka jihar taraba wake magana daga taraba Salawar Sadi Haruna ma da kidan kaje. Wa salam Malam Sadi. To menene ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayina kan wannan alkalan nan wallahi tallahi alkalai su ne suka baka Najeriya. Na farko in ka ga alkali ɗari tasa'in duk ra'ayi ne. Yanzu kawai mu jihar Taraba alkalai ne suka samu a saka mu yanzu a har ya kai ga karri da ana zaɓe suna ce suna ce mu a yi kurun akwai alkalai a je kotun. Hmm. In ka ga alkali a Taraba in ka ga abin da suka samu halin da suka yi yanzu ba a tafiya gara bangama a kansu mm. wallahi ni ne sa'a to madalla sabi mun gode bari mu tsallaka jihar kebbi daga zuru ke magana assalamu alaikum aminu alaikum assalam wannan umar leda ne wanda ake kira da umar sani hamadi umar leda menene ra'ayinka akan wannan batun to da alama dai layin umar leda ya faɗi umar leda in kana jin musu ka sake gwadawa in allah ya sa ka samu to sai ka shigo karkumanta dai muna magana ne akan baiwa alkalai kariya daga bincike na hukumar da da yaƙi da zarmiya a najeriya wato efcc menene ra'ayinku akai muna so mu ji a ci gaba da kiran mu za mu amsa layin mu a buɗe yake bari mu tsallaka jihar adamawa wake magana daga jihar adamawa Ado jajere ne yake magana. Ado jajiyar jajere menene ra'ayinka? Kaɗan rage rediyon ka do Allah rage rediyon ka. nan su suka bata Najeriya ma gaba ɗaya. To ka rage rediyon ka bana jin ka sosai. Eh na rage na rage na rage. Yawwa to ina jin ka a gurguje. Eh, alƙalai su suka bata Najeriya gaba ɗaya. to kana eh, kana kana ganin cewar ya dace abinda abinda eh, hukumar EFCC ta ce za ta kai za ta ɗaukaka ƙara ya dace kenan ko ta ya dace sosai ma to madalla mun gode bari mu tsallaka kuma jihar Taraba wanda yake shine kiran mu na ƙarshe a yau ke magana daga jihar Taraba mai magana baban gida Muhammad Lai Lai Jalingo daga Taraba baban gida Muhammad Lai Lai me ra'ayinka a gurguje ta kan wannan maudu'i mu. ra'ayina ya alkalai suna contributing wajen bata kasar nan ya za a yi a ce wai alkali ne zai ce wai ba za a yi wa alkali hukunci ba sai bayan ya soka to kaga ya kamata a ce su kansu ma ya kamata ma'aikatan bawu a alkalacin da suke yi don saboda gaskiya in har aka ci gaba da wannan to kowane alkali zai samu daman yin abin da ya saboda ya san ba hukunci a kai haka gaskiya ya kamata a ɗaukaka a ɗauki mataki mai ɗauri a kan alƙalin nan don gaskiya suna ba da gudumawa sosai wajen kata da cin hanci da rashawa a najeriya to madalla mun gode malam babangida muhammad layi layi a nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in. To yanzu kuma sai yi labarin wasanni a takaice. wasanni a takaice. A labarin wasannin na yau, tsohon mai koyar da Black Stars wasa J.E. Sapon ya kalubalanci mambobin kwamitin Zartarwar hukumar kwallon kafar Ghana kada su yi amfani da taron waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a sha'anin kwallo da ake yi a Cape Coast taron yin magana kawai amma su fito da kwararan matakan da za su magance abubuwa da ke wa ci gaban kwallon kafar ghana zagan ƙasa tsohon mai koyar da dreams fc wasa charles kwabna akuno ya tabbatar da komawarsa klubin domin ya taimaka musu a kamfen ɗinsu na Premier League shekara ta 2017 zuwa 18 shine dama ke rike da klubin gabanin komawarsu rukuni na ɗaya. Tsohon dan wasan kuma sai a Asanti Kotoko Bekwen ya ce a shirye yake ya komo ya yi wasa a Premier League Ghana da yake kwandilarsa da ainihin klabinsa na masar kafra el sheikh sc ya kawo ƙarshe bitcoin da wani lokaci ya yi wa ƙwallon kafar ghana bazata ya zama wadda ya fi kowa zira ƙwallo a raga ya kuma lashe kyautar wadda ya fi saura 'yan wasa hazaƙa a Kotoko a shekara ta 2007 zuwa 2008 yana marhaban da doka club da ke sha'awar ya yi masa wasa nan cikin gida. Tsohon kaftin ɗin kuma sai Asanti Kotoko Pukwafri ya yi kira ga manyan kamfanoni da rukunonin aikin kudade. da su rinka zuba kuɗi cikin ligin din Premier na Ghana yadda zai ƙara yin sha'awa ko armashi. Tsohon ɗan wasan kwallo. Mr. Waebi Amfansa ya bukaci shugabannin hukumar kwallon kafar Ghana jfe su farfado da hukumar ta cusa sabbin fiskoki masu sabbin fasahohi da ilimi cikin hukumar wasan kwallon na kafa. Tsohon ɗan wasan gaba na Super Eagles ɗin tarayyar Najeriya Victor Ikpeba ya yi kira da a sake kiran Vincent Inyama zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar bayan bayyanan mai tsaron gidan lokaci na farko cikin watanni bakwai da sun wuce. Sai kuma wani labari na shugaban Real Madrid Florentino Perez a ruwaito cewar yana shirye-shirin shiga fagen Liverpool domin ɗan wasanta Mohamed Salah. Mohamed Salah dai ya isa Anfield ƙasa watannin shida amma tuni ya yi wa kansa suna bayan transfen pan miliyan 39 daga Roma. Haka kuma Zinedine Zidane mai koyar da Real Madrid wasa ya ce yana bukatan ya ƙara kufin duniya na club club zuwa jerin wato kofin da ya ci kan ya ainihin aza tubalin kokarin kare La Liga da kuma kambin champions league da ya ci ƙarshen labaran wasannin kenan redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana yanzu kuma ga sharhi murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yawaitar makaman yaƙi da sakaci wajen ajiyarsu babban haɗari ne ta fuskar tsaro da jin kai a duniya. Ta hanyar mallakar su da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da 'yan tawaye da sauran ɓata gari suke yi ba a kan ƙa'ida ba. A bayan kisan dubban jama'a da suke yi a duk shekara, ba bamamaman da aka turbuɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su kai ga tashi ba da sauran da ba yi amfani da su ba a wajen yaƙi suna kawo cikas ga gyara da daidaita bayan rikici da tashin hankali wanda ke sanadiyar ɗaukar lokaci kafin a samu ci gaba. Ƙasa Amurka tana ƙoƙari wajen kawo tsaro ga yankunan da rikici ya shafa ta hanyar rage kashe rayuka da hana jin raunuka da barin waɗanda suka rasa wajen zama kuma mahallansu wanda ke kawo ci gaban tattalin arziki da sauri. Domin ƙarin ba da haske akan wannan yunƙuri da ƙasa Amurka take yi a wannan fannin a kowace shekara, ofishin kawar da makamai da rage illarsu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka yana fitowa da wani rahoto da ake kira entitled to work the earth in safety a turanci wato takawa ba tare da fuskanta hatsari ba a doron duniya sabon rahoton da ya fito ran 12 ga watan disamba ya nuna yadda amurka ta saka jarin fiye da dala biliyan 2 da miliyan 900 tun a shekarar 1993 domin karewa da adana kananan makamai da kayan yaƙi da sharan ma'adanar ba bamai da sauran kayan yaƙi a fiye da ƙasashe 100 Wannan saka hannun jari ya sa Amurka ta zama ƙasa ɗaya tilo da ta fi taimakawa da maƙudan kuɗi wajen lalata makamai a duniya. Yawancin waɗannan shirye-shirye ba sharar bama da aka turbiɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su tashi kawai suke yi ba, suna ilmantar da al'umma musamman ƙananan yara ta yadda za su kauce ma raunuka da rasa rayuka a dalilin ba mabaman da ke ƙarƙashin ƙasa da makaman da suka rage na yaƙi da ƙirƙiro ayyukan da za su bunƙasa ƙoƙarin kawo zaman lafiya bayan rikici. Lalata makaman aiki ne mai wuya da yake buƙatar ba da goyon baya daga ƙasashen waje. Saboda haka ne ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Amurka da ma'aikatar tsaron Amurka da hukumar raya ƙasashen Amurka da sauran hukumomin ƙasar Amurka suke aiki tare da gwamnatocin ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni masu zaman kansu domin rage makaman da ba su da illa da makaman sojoji da ƙara tsaro a ma'ajiyarsu da ƙirƙiro da shirye-shiryen da suka shafi jin ƙai na kawas da kiyoyi. A jawabin ta na gabatar da rahoton, mataimakiyar harkokin waje mai kula da lamarin sojoji Tina kaida Now, ta kula da cewar goyon bayan zuwa ga lalata makaman da ba su da illa abu ne mai muhimmanci wajen yada manufofinmu na tsaron ƙasa. Ta jaddada cewar nasarar shirye-shirye ya gini ne akan goyon baya mai ƙarfi da muke samu daga majalisa da kuma jama'ar ƙasar Amurka. wanda suka yarda da cewar ƙasarmu tana amfana daga taimakon da take yi na ƙirƙiro wata duniya wanda kowa zai yi tafiya a cikin ƙasa ba tare da fargaba ba. Wannan shine sharhi murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a takaici. Yau Laraba Amurka ta tashi da wata girgizar siyasa bayan da ɗan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe zaben kujerar ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Alabama. Karan farko kenan cikin shekaru da dama da wani mai neman takarar kujerar majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ya gaza samun nasara a jihar Alabama, jihar da aka sani a zaman ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya. A yau Laraba kuma shugabannin yawancin kasashen musulmi da suka tattara a birnin Istanbul sun yi Allah wadai da matakin da shugaba Donald Trump na Amurka ya ɗauka na amincewa da birnin Kudus a zaman babban birnin Isra'ila a matsayin matakin da ya saba wa doka. Taron na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da ɗauke ba daɗi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da yi akan matakin daga sassa daban-daban. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya da wata alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda. Munirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar a Ullah da iyayenta a wani ɓangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ulla dan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu. Kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da kararraki na tarayya suka tuhume shi da laifuffukan ta'addanci. To da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau Malama Zainab Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku kwana lafiya.